وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار masu girman kai da ɗagawa suka ce yaya ba ma ganin wasu mutane a wuta waɗanda a duniya muna tsammaninsu a cikin shaƙiyai waɗanda suka cancanci azaba